Ni ban ga Tanimu da Sabiu ba lafiya kuwa? Ranka da jiya da daddare muna tare da shi Salo. Yake giya mu yana dan jin sanyi sanyi. Sanyi sanyi. Sakamakon eh. jikinsa kamar da kwai malaria. Ka san yanayi ya canja. Gaskiya ne. Shiga zafi kuma na. Gaskiya ne. Allah ya ba su lafiya. Allah ya saka fara ne. Ni ma na yi ban ji da daɗi ba. Bugu da ƙari ka san gwamnati sun ce a dinga wanke hannu. eh sannan a dinga sa face mask takunkumi eh. takunkumi Allahu eh kai ba kura ba <laughs> amma za ka sa takunkumi eh eh haka ne malam ko ba bane dubu ashirin da takwas takwas kwa duk wani matashi matashi in dai yana da bibiyan zai samu insha Allah abinda mai gari yake fada a daure a ji yawa sani ku mai gari eh Patrick ah, ah, ah. dama kana gari muna gari amma ba ma gari ne mun zo ne a yanzu ne muna zuwa manyan arna mun kwana biyu ba ma gari muna canji a gari ina aka baro su kristofa lafiya kalau wallahi lafiya kalau nigeria ko yana abuja yana damuna kina jin ka gaskiya wannan addini da muna yi ban yadda da shi ba a garin mu addini da muna yi gudu gudu gudu gudu gwangwa gwangwa ba na gane menene amma a musulma saki ji tana yin addini ta shiru a nisiya tana yi gaskiya mai gari ni so nake ta dawo musulma ya za a yi mai gari musulunci yake so ya shiga mai gari amma ai musulunci dan sauki ne mai gari a shahadu ah, dakata dakata dakata patrick gaskiya zan gaya maka ka yi hakuri a addinin nan naka ba a cikin addinin aka haife ka ba ka zauna a cikin addinin ka yauwa mu ma da kake gani dan an haife mu a cikin addinin nan shi yasa muke zaune cikin addinin nan patrick gaskiya za shawarar da zan baka ka zauna a addinin ka ka ci gaba da hakuri Eh. za mu tafi to ba ba mu ci gaba da ka daure ka zauna addinin to shikenan ba na bai eh, ka daure ka zauna kana yawan shige mun fa tun lokacin da aka kawo kara ko ruwan nan kana yawan shige mun kana ji na yanzu wannan arne in ya musulunta saboda Allah saboda annabi kaga arne ne yana musulunta uh, musulmi zai zama aljanna za a kai shi mutumin nan har kaga zina bai bata a baya ba kartagi ne na caca kullun da kake gani shan giya kullun ne ya sha giya yanzu ya musulunta kai da kake musulmi in ka mutu in baka wasa ba an wanke ka a jahannama tannan za a kai ka aljanna hmm? yanzu ka ce mu wani ashadu ya musulunta hmm? ka ba mu mu shiga mu shiga mu shiga aljannan mana malam ba haka bane ba ba haka bane ba gaskiya mai gari ka tafka babban kuskure da ka bari wancan bawan Allah ya tafi shin wancan bawan Allah da kake gani duk abin da ya na lada da ka musulunta da shi kana da kamasho a ciki gaskiya in yayi sallah kana da kamasho a ciki azumi yayi kana da kamasho a ciki amma ka ya tafi mm, gaskiya ah, malamai magada annaba kuma zancen ka haka ne to ga yanzu da ka faɗa min wannan ɗin sai na tuna mm. to ka san mu ilimin namu ne bai fi cikin tokali guda ba ku da kuka ɗauka tirela tirela a yanzu abin da za a yi kai za a je a kawo shi a samo shi Patrick eh Patrick din za mu musulantar da shi da Allah a daure sai ai kokari a sa mai suna mai eh, dadi eh, eh, a cire wannan Patrick din eh ai in aka tashi ko ko ko ko Bashir a sa mai ko eh ko Bashir a sa haka haka ma yana tafka kuskure ilimin ne ba da yawa muka kwaso ba ba komai mai gani haka da ma ake fama eh to Allah Allah ya istige fari eh astaghfirullah astaghfirullah Allah ka yafe mu gabaki daya Allah ka rafa mana asiri duniya da lahira